Wai ku ban gane bane na ga jijjikin ku yayi sanyi ya batun shirin ku ne na kashe MD mai nasara. Idan ba a yi sa'a ba. shirin mu zai wargaji of course saboda shirin na kuma ai dole ne ma ya wargaji akan me akan kun zabi Jamila mana a matsayin wacce za ta kashe mai nasara ni fa tun farko ban so mi mu'amala da yarinyar nan a to ku dai kuka sani ba dai kun zabe ta ba ai magana ya kare idan ta canza ra'ayinta ta fallasa mu wallahi mu to ai wannan dole ne ma ku kade ku shiga uku ku lallace wannan ya zama dole ne ma ai kai fa ka ce ita MD ya so ya aura tun farko eh haka ne mana dama ita ya so ya aura amma kuma ta zo ta kwamsa ba sannan kuma ya so ya aura wannan yarinyar nan da ya zauna a gidansu din nan ita ma ya so ya aure ta ita ma ta zo ta shirme yanzu gashi ta kwafsa ta yi biyu babu amma ke dai babu ba ruwanki kin rike mai nasara tsakaninki da Allah kamar yaranki ai yaron yana da hankali ne ya cancanci a mishi komi wallahi dai ka mai nasara yana da hankali gashi da kyauta yanzu abu ɗaya ne kawai yake wahalar da shi soyayyen Maryam Maryamu ya kamata ta natsu ta yi hankali ta zauna lafiya da mijinta wallahi dai kan saboda yanzu gashi nan bai da lafiya kuma yana bukatan kulawanta to amma ku yanzu kawu dan juma me za ku ce akan wannan lamarin mu babban fatan mu da burin mu a ce ɗanmu ya samu lafiya. Wannan gaskiya ne kawo ɗan juma Allah dai ya bashi lafiya yanzu gashi ma an yi transfer din shan an da shi asibitin Abuja ni ina so ma na je na gaishe shi. yaushe za ka je Abuja? Kamar yaushe zan je Abuja? To in ma zan je ke me ya haɗin ki da Abuja? So ne ke na bi ka. Ah, a banza man kare kin makaro yarinya ke fa yanzu baki da wani martaba da daraja idan mai nasara. Gaya miki gaskiya ma kenan. Yanzu fa wacce tafi kowa daraja da mutunci a idan mai nasara babu kamar Maryam. Maryam ce nan ba wani a gurin mai nasara yanzu. Rabiu ya tafi ya bar mu da 'yar albarka. ga shi sanadiyanta za mu ci arziki mu iyayenta baki ɗaya mu. a to yanzu ai waras ne tunda kun samu kuɗi abun ku ba ruwan ku sai dai ku ta damlmayawa na ce yaushe ya kamata a ba mu lokaci mu je abuja nan mu yi godiya mu kuma yi gaisuwa a to kai ban da abin ka kawo dan juma me ya haɗin ka da zuwa abuja a kai ba sai ka je bayi ba sai na je ba eh gaskiya kai ba sai ka je abuja nan ba ba buƙatan ka a wajen gaskiya to kai asuwa dan Allah ke kidin da raba zumunci haba kai a hankali mana na kin yi a hankali a'a ban gane ba kamar ya to ai dan kar a ga an kawo kuɗi ne kuɗi to shi kenan kawo dan juma kar ka damu in dai abuja ne kamar ka ji ka gama ba ma kai kaɗai ba da kai da yayar taka duk za ku je kuma a jirgi ma za ku tafi jirgi insha Allah ni ramatin nan Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sub ya kawo muku ingantaccen data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batuli wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. muna sai da katin duba jarabawa kamar waec neko da kuma jam za ku iya samun mu akan shafinmu na butulusop.com sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka duk data da ya sayar to kana da commission ɗinka ko da ko shekara goma yana sai da wannan abin to za ka samu wannan commission ɗin duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin kaga kenan idan ka kawo mutum hamsin ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci ina matasanmu masu neman aikin ne to ga dama ta samu sannan ina masu buƙatar saka hannun jari to kuma ga dama ta samu albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatan mu suna aiki 24 hours domin marware ku. sannan za ku iya samun adireshin mu bacirawa kwanar madu tsallaken yamma a turmuzi plaza shago mai lamba biyu Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka.